وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد فاياي فارهبون الله يا ce wa dukkan bayansa, kar ku riƙe abubuwan bauta guda biyu shi kaɗai ne abin bauta da gaskiya ba shi da na biyu baya da abokin tarayya don haka ku ji tsoro na ni kaɗai kar ku ji tsoron wani na